Assalamu alaikum jama'a. Um, kamar yadda kuka sani dai suna na mazaje. Uh, yau na zo a fasace ne akan abubuwan da yake faruwa a masana'antar ta Kannywood. Um, a zamanin yanzu an rasa wanda za su iya fitowa su jajirce wajen faɗi gaskiya. Gaskiya raina ya baci, sannan kuma raina yana ci gaba da baci. ba ma ni ba hatta al'ummar duniya gaba ki ɗaya suna baci akan abin da kuke yi. Um, ku yi haƙuri manyanmu da yaranmu na wannan masana'antar gaskiya ne zan faɗi a cikin rashin tsoro sai dai duk abin da zai faru ya faru zan yi magana ne akan matan da ke fitowa su yi aure su fito sannan a ci gaba da sasu a fim gaskiya shawarar da zan bada wannan abin bai dace ba idan har sun san cewa bayan sun yi aure sun fito ba za a ci gaba da sasu a fim ba wallahi da yawa sai an daina yin aure sai an daina sai sun daina fitowa a gidan aure ya kamata na gyara duk wacce ta yi aure ta zauna a gidan mijinta kada ta fito in ta fito kada a sa ta a fim kada wani producer ya sa ta a fim sannan kuma duk wani producer da ya sake wata ta fito a aure ya sa ta a fim ni babu abin da zan ce mai sai wuta balbal wuta balbal